abin da ya faru a yakin uhud yakin uhud an yi shi ranar asabar sha biyar ga watan shawwal shekara ta uku bayan hijira kuma annabi alai salatu wasalam ya fito da bataliyar mutum dubu ɗaya a hanya munafukai ɗari uku suka gudu ya zama saura ɗari bakwai suka kwarai shawa sun fito da mutum dubu uku waɗanda suka fito da su kusan sun ninka sahabbai kusan sau hudu sannan mahaya doki sun kai mutum 200 sannan kuma waɗanda suke sanye da sulke da kwalkwali suka rike garkuwa da mashi sun kai mutum 700 kuma jagororin yaƙin mutum hudu ne akwai ikramatu bin abi jahal wanda an kashe babansa abu jahil a yaƙin badar akwai safwan bin umayya akwai kuma abu sufyan bin harb akwai kuma abdullahi bin abi rabi'a da kuma khalid bin walid waɗannan su hudu su ne jagorori na wannan yaƙi ta ɓangaren musulmi kuma mun ji annabi alaihi wasalam ya kasa bataliyarsa zuwa kashi uku akwai bataliyar muhajirin wanda ƙarƙashin mus'ab bin umair al'abdari aka ba da tutarsu akwai kuma aus daga cikin ansar shi kuma an ba da tuta su ga usaidu bin hudayr sana akwai khazraj daga cikin ansar an ba da tuta su ga hubabu bin munzir sannan annabi alaihi salatu wassalam ya ba da rukon madina ko ya bayar da wanda zai ci gaba da ba da sallah a madina shine abdullahi bin ummi maktum to ji an ce bayan annabi alaihi salatu wassalam ya fito ya sai an tsaya an fitar da ƙananan yara waɗanda shekarunsu bai kai su fita filin daga ba wanda a cikinsu akwai abdullahi bin umar lokacin yana yaro ɗan ƙarami akwai usamatu bin zaid shi ma yana yaro akwai usaidu bin udair akwai usaidu kai bin zuhair akwai zaidu bin sabit akwai zaidu bin arkam akwai araba bin aus akwai amr bin hazmin akwai abu sa'id al-khudri akwai zaidu bin harisa al-ansari amma akwai sa'adu bin habba daga ciki akwai bara'u bin azim waɗannan duka aka ce su koma gida shekarunsu bai kai su fita filin daga ba amma irin su rafi'u bin khadij da samuratu bin jundabin su ma duk suna yara wanda shi rafi'u bin khadij yake cewa shi ya kware wajen harbi don haka aka ba shi dama cewa to aje da shi mana tunda ya iya harbi sai samuratu bin jundab ya ce ai ni kuma muna kokawa ina ka da shi aka ce to ku zo ku yi kokawa a gani suka yi kokawa kuma ya ka da shi yadda ya saba ka da shi sakamakon haka shi ma aka ce an halasta masa ya fito wannan filin daga to haka dai mun faɗi jama'a guda biyu daga cikin musulmi banu harisa daga cikin aus da banu salima daga cikin hazraj waɗanda shaidan ya soya wafci tunaninsu su koma gida izu hamma ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma walillahi falyatawakkalul mu'minun to za mu ji yadda annabi alaihi salatu wasalam bayan an fito ya tsara khuttatu difa wato tsarin kare kai tunda su aka kawo hari gida da yakin badar ƙara yakin badar an ce an fito ne an fito aka haɗu amma shi yakin uhudu gayya aka yo gayyar tsiya aka yo da nufin a zuwa afkawa annabi sallallahu alaihi wasallam a madina mun ji kuma annabi alaihi salatu wasalam ya tara sahabbai ya shawara da su akan me su game da wannan yaƙi wasu ka ba da shawaran a fita mafi yawansu matasa ne da wanda ba su yaƙin badar ba wasu ka ba da shawara a zauna a gida mafi yawansu dattijai ne su da aka annaba alai salatu wasalam ya ga ra'ayin masu son a fita ya fi yawa da aka ya shiga gida ya shiryo da nufin a fita ya ake shirin yaƙi ya sa kwalkwali kwalkwali shine hular kwano da ake sawa don ta kare kai gabar rauni ya sa sulke riga ce ta karfe da ake sawa saboda ta kare harbi da suka da sara da gatari a filin daga kuma ya rike garkuwa wacce ake tare harbi da ita saboda wannan shiri ne na cewa ya fito kuma ya rike takobinsa ya yi shiri to bayan ya shirya sai aka ce ai an fasa an danka komai a hannunsa in yana ga a fita a fita in yana ga a zauna a zauna bayan shiga annabi alaihi salatu wasalam gida sai aka yi wa matasan nan ca'aka ku fa wannan ra'ayin da kuka dora ko kuke so a yi ba fa ne ra'ayin annabi alaihi salatu wassalam ba shi ra'ayinsa a zauna a gida a tsare kai to amma annabi alaihi salatu wassalam ya ce tunda na shiryo ai ba dama dole a fita ayyaki sannan mun ji kafin a fara yakin nan annabi alaihi salatu wassalam ya yi mafarki wanda a cikin mafarkin ya faɗi abin da allah ya nuna masa zai faru a wannan guri yake cewa sahabbai na yi mafarki na ga ana yanka saniya sannan kuma na ga gefen takobina ya karye sannan kuma na ga na shiga cikin wata katanga wata ganuwa sai suka ce ya rasulallah ya ka fassara wannan mafarki ya ce wannan saniya da na ga ana yankawa a mafarki za a kashe ɗaya daga cikin manyan sahabbaina sannan wannan kuma katanga da na ga na shiga ko kuma wannan garu da muka shiga bayansa ya ce to wannan kuma madina ce idan wuta ta yi wuta za mu shiga madina mu samu mafaka sannan wannan kuma takobina da na ga an karya gibinsa to wanda daga cikin iyalan gidana ne zai shahada a wajen yakin nan kaga sai zama sai na hamza ya yi shahada Shi ne fassarar wannan gibin takobi da ya binci ne daga takobin annabi alaihi salatu wassalam wannan kuma shanuwa da ya ga ana yankawa su ne sahabbansa guda saba'in da suka yi shahada wannan kuma bayan katanga da ya ga ya shiga shine dutsen uhudu da suka biyo ta bayansa ya zame musu kariya kuma allah ta'ala ya kubutar da sahabbai wanda dama babban nufinsu a lokacin shine su ga sun kashe manzon allah sallallahu domin har an yada jita-jita an yada karya cewa annabi alaihi salatu wasalam ya yi shahada a wajen yakin nan hawa sun fara tserewa iza hamma ta'ifatan minkum an tafshala Wala wallahu waliyuhuma wala faltakum wannan kafin a fara yaki saboda haka duk mun ji waɗannan za mu shiga yanzu khuttatud difa yadda annabi alaihi salatu wasallam ya tsara filin daga wa hunaka abba rasulullah sallallahu alaihi wasallam jayshahu anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya bataliyarsa ya karkasa su gida gida dama ita bataliya akan kammasa ta ne gida biyar akwai na gaba 'yan tare hari akwai na baya 'yan tare abinda zai biyo ta baya akwai na hagu masu tsare bangaren hagu akwai na dama masu tsare bangaren dama akwai na tsakiya to ana ake saka shugaba sai a yi masa ƙawanya na gaba su suke fara kai hari su kuma amfanin na dama idan an biyo ta dama za a samu wasu a tsaye in an biyo ta hagu za a samu wasu a tsaye in an zo ta baya za a samu wani a tsaye don haka dama abin da ake so a yaƙi a ga an karya kwamandan yaƙi to kuma kwamandan yana tsakiya za ka an ka zo ta gaba kafin ka kawo gare shi za ka tare da dakaru na jiranka in ka zo ta baya haka in ka zo tana haka ta zo tana haka sannan mun ce duk da haka annabi alaihi salatu wasalam ya waru wasu sahabbai guda hamsin waɗanda sai da aka tantance kowa ya iya harbi idan ya harba kibiya inda ya sauka inda yake so take sauka yace ku hau kan dutsen nan jabalul ainaini wanda gaba ake kiransa jabalin rumat ce ku hau dutsen nan ku zauna ku tare mana bayan mu kada mu shagala da yaƙi su zagayo tun da sun fi mu yawa su rabu biyu zo samu a tsakiya duk wanda ku ga yana son ya shigo ta nan a samu a tsakiya to ku yi masa ruwan kibiya ko kun ga mun yi nasara ko kun ga an yi nasara da mu ba ruwan ku kakku sako da kan dutsen nan ku yi zaman ku anan wanda za mu ga wannan tsarin da annabi alaihi salatu wasalam ya yi karyewar tsarin shi ya jawo duk sahabban da suka yi shahada suka yi shahada da kuma dama Allah ya kaddara haka za ta faru wa hayya'ahum sufufan lil qital annabi alayhi salatu kuma ya musu sahu sahu yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka annahum bunyanun marsus ya musu sahu sahu ya tsara musu kamar sahun sallah ga sahun gaba ga sahun baya kaba minhum fasila minan rumati annabi alaihi salatu wasalam ya zaɓo wani ɓangare ko wata tawaga ko wani ƙaramar bataliya domin wato minar rumatul mahirina waɗanda su waɗannan maharba ne ko maharban ma ƙwararrun maharba sai da aka tambaya kai ka ƙware a harbi eto eh, harbaki biyar kama ga inda za ta sai a ce to koma nan aka tantance guda hamsin wanda kowa aka ba shi kibiya lokaci guda suka harba kibiya hamsin kowace sai ta samu wani kagan suka sake harba hamsin sun kashe mutum ɗari kenan da za ka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ana masa gwanaye gwanayen harbi mutum hamsin su hau kan dutsen jabalul ainain su tare hari ko da za a yi musu kofar rago a sasu a tsakiya kiwamu kiwamuha khamsuna mukatilan. yawansu su hamsin ne wa a ya da taha da abdullahi bin jubair bin nu'man al-ansari al-ausi badari sai annabi sallallahu alaihi ya ɗauki kwamandan ita wannan bataliyar shi kwamandan nata sunansa abdullahi sunan babansa jubair sunan kakansa nu'ayin nu'man sannan ansari mutumin madina ne al'ausi daga ɓangaren ausu albadari kuma ya je badar shi badar kamar title ne yadda ake sa wa soja title a sa maka eh, ka faɗa ɗora maka wani abu a ka ka to shi ma badar title ne duk wanda ya je badar to kamar ya zama wani field marshal title din badar kenan saboda badar sahabbai ɗari uku ne da yan kai suka taru mutum dubu suka taru mutum dubu ka san kuwa ko ba taɓa yin yaƙi ba shine na farko balle an ce an taɓa gwadawa su ma ba su yaƙin ba su ma ba su iya ba haka aka zo aka haɗu allah ta'ala ya ba da nasara ga sahabbai da manzon allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa wanda da je yaƙin nan ya ga mutuwa ra'ayal ayin shi yasa allah ya zaɓe su ya ce i'malu ma shi'itum qad gafartu lakum duk wanda kuka je badar ku je ku yi abin da kuka ga dama na yi muku gafara malam baka je badar ba baka je uhud ba baka je hunain ba baka je da'if ba baka je fatahu makka ba baka je taboka ba to kawai ka ce radiyallahu anhu <laughs> kawai ka ce radiyallahu anhu saboda ba a yi ma'araka da kai malam bulus kake cin musulunci malam bulus ka samu sallah mutum yana sallah ana kwada masa mari ya karanta qur'ani a yi masa dukan tsiya kai yanzu ko sai ka gaji ma kai bacci qur'anin ma sai ta kura baka karanta shi ba sallah da kai ka isa kai sallah a fili amma yanzu ga sallah nan sai in ba za ka yi ba in kwana za ka yi kana sallah ba wanda zai ce maka tsaya ta kun ga musuluncin waɗannan ne suka ba da lokaci la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna ko waɗanne Allah ya musu wani tanadi na abin arziki saboda sun ba da ransu da dukiyarsu da lokacinsu Allah yarda da sahabbai wa amarahum bit tamarkuzi ala jabalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su taru akan wani dutse wannan dutsen ku hau kansa zai dauke su su hamsin in alhazai suka je za su ga dutsen in ka tsaya ta nan bangaren inda masallacin ne yake to za ka ga dutsen yana yana hagunka uhud yana damanka in kuma ta cikin madina ka taho to za ga cewa dutsen za ka fara tarawa kafin ka tarar da dutsen uhud yana nan kan karamin dutse za ga mutane suna hawa kai shi hawa kansa ba wai ibada ba ne kawai ka je ka ga abin da ya faru ne kallon tarihi ne kashe kwarkwata ido ne an ce maka sahabbai hamsin sun hau nan kai ma hau ka ji yaya dai wasu habban nan suka ka ga hawa gurin ma da gangarowa ba don ka samu lada ba sai don kawai ka ga abin tarihi ka ɗau izina sannan ka duba ta inda sahabban nan suka kwanta inda aka binne su su saba'in na gaya muku cewa ba nan aka fara binne su ba a bayan dutsen aka fara binne su inda hanyar ruwan nan take to sai zama ruwa yana bi ta gurin gawawakin su suna fitowa sai aka kwashe su aka mai da su wannan gurin da muke ganin su su saba'in waɗanda suka shahada a yaƙin Uhud yana cin guraren da ake ziyarta a Madina ka je ka musu addu'a in ka san tarihin kuma sai ka yi hawaye in ka kalli mutanen da suke kwance a gurin akwai list din sunayensu sahabban da suke kwance a gurin kai musu addu'a Allah ya musu rahama ji kansu ya kuma sa suna aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne shaidar waɗannan a ranar alkiyama in an tashi su neme ni ni ne shaidar su dan a gabansa duk aka kashe su ba wanda ya gudu akwai wanda ma da aka tashi ana kirga shi mutum bakwai ma aka tara shi kadai ya kashe mutum bakwai kafin a kashe shi da wanda ta zo ta ga yadda aka wa gawar wato abin nan wanta Saidina hamza ce ku tare ta ta taho da likafani guda biyu tana cewa a sa masa likafani a zubair bin awam yake cewa sai muka ji kunya kan mu sawa hamza dogon mu sa wancan gajeren sai muka yi ƙuri'a wa za a sawa dogon wa za a sawa gajeren wani ma fa likafani ma bai isa ba akwai wanda ma da aka tashi masa likafani bargonsa aka kawai naɗe shi a ciki naɗewa ɗaya kuma bargon daga naka gano ashe man zai bacci sai ya naɗa kafasa saboda bargon bai kai tsawonsa ba in an rufe kansa sai kafarsa ta fito in an rufe kafarsa sai kansa ya fito sai aka ja aka rufe kan aka sa ganye a wajen kafar kun ji sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ala diffati shimaliya min wadi kana shi wannan dutse yana nan a daidai bangaren arewa da wadi kana shine wadi kana dinan kwarin nan fa fi an ɗora maharba guda hamsin a kai januba sharki ma'askarar musulmin yana kudu maso gabas da inda musulmi suka yi sansani ala bu'udu hawalai mi'a wa hamsina mitran a awan zamani da inda musulmi suke da inda dutsen yake zai kai mita 150 in kana kasan awan mita to ka auna mita 150 to shine inda dutsen yake da inda sahabbai suka yi sansani kafin a fara yakin badar min maƙarar jeshin islami inda bataliyan musulmi suke zaune wal hadafu min zalik wato manufar da ta sa annabi alaihi salatu wasallam haka huwa ma abdahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kalimati hillati alqaha ala haula'ir rumati shine hudubar da annabi alaihi salatu wasallam ya yi ma waɗannan maharba su hamsin bayan an waro su an tato su an ɗebo su su hamsin kafin su hau dutsen sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu dalilin da yasa ya ce a zaɓo su a aje su a wannan guri su hamsin din nan faƙad qala liqa'idihim in dahil khaila anna bin nabli ya ce ku tare mana dawakai da ruwan kibau saboda khalid bin walid an ce akwai mutum 200 da suke kan doki to sai ya ja su gefe ya tsaya ya ki shiga yakin tunda su sun kai mutum dubu uku adadin sahabbai ɗari bakwai sai janya mutum biyu mutum ɗari biyu sai koma gefe da su so yakin an fara yakin shi sai ya zagaye kuma dama ƙwararre ne shi wajen tsara yaki. Khalid bin Wali. sai ya zagaye sai ya biyo ta baya dama adadin musulmi bai da yawa Tun an zagayo ta baya kai da kake yaƙi ka sa makiyinka a nan gaba kuma ga wani makiyin a baya kaga araba ma hankali dole baka san me yake faruwa a baya ba sai kana yi kana waiwaye in kai waiwaya ga wannan ya samu dama in kuma ka tsaya baka san ko na bayan an gama da na bayan saura kai ba ita dai musifa an ta taho ta baya a bar tsoro ce ko sallah kake yi kaji ana kayaniya a baya ai kaga hankalinka baya kwantawa je sa ai mai ahalar ya ce wa man ja'ahul aqrabu <laughs> wanda yana sallah kunama ta zo ko miciji ya zo ya ce faƙa talahu falashe alai in ka tsaya ka kashe shi ba laifi a kan kana sallah Ita in ko wucewa ya kaga ya wuce hmm. to ka san zai dawo ko ba zai dawo ba kana sallah ko ga wuce ya zo ya wuce hankalinka zai kwanta ko kaga kunama ta zo ta wuce ta koma ta bayan ka ka san kai ruku'u kana yi kana haka kana yi kana haka kaga to ba nutsuwa sai aka ce kawai ka yanke sallar ka je ka gama da da Ita ba haka ba hankalinka ba zai kwanta ba sai in ka tabbatar yayi nisan da ba zai maka barazanar dawowa kana sallah ya zo amma in ka kai sallar ka ta kai irin ta sahabbai baka ma san macijin ko kunama ya zo ba a maka su saboda jin daɗin ganawa da suke da Allah in sun shiga sallah ba sa jin zafi ba sa jin akwai wanda kafarsa tana ciwo cikin tabi'ai urgutu bin zubair likita ya auna kafa ya ce wannan kafa sai dai a yanke ta sai ayansa suka ce to ba za ta yanku yanzu ba sai bayan ya tada sallah Kun za kuma yankan da ba irin na yanzu bane da sai an kakkashe maka anesthesia an yi wa an kakkashe zafin wancan kawai zuwa za sai dai ka daure kawai a rike ka da karfin tsiya likita abin da zai kawai yanka yana yi kuma wurin da jini yake fitowa kuma mai ake sawa mai za a toya in an yanke hannu an yanke hannu sai a tsoma a ciki to sai tauye wannan soya hannun da aka yi sai sa dijiyoyin da za su ci gaba da zubar da jini sai su tsoke shikenan azaba kan azaba ai kamar sakiya ce kana fama da gulandu abinan da da kaluluwa karkare kuma aje a sa dan buda a cikin wuta sai yayi jajajir ai haka agoga shi a cikin ƙasa a dora ma azaba kan azaba ga azabar kaluluwa ga kuma azabar sakiya to haka za a kuma shine maganin na da yanzu ne ilimi ya zo aka gano cewa ma za a iya kashe maka zafi ko kuma a fitar maka da hankali yanzu amma dai da fitar da hankalin ana tiyata kana gani a nuna maka ita a sikirin kana kallo an ci gaba an ga ko musan inda za a ba shi ne ce in dahil khaila anna bin nabl ku yi musu ruwan kibau idan mahaya sun biyo ta bayan mu ku yi musu ruwan kibau wala ya atuna min khalfina kada su zo mana ta baya in na tilana au alaina hasbut makanaka ice ko kun ga mu muke nasara ko mu ake nasara da mu ku ba ruwanku waɗannan mutum hamsin umarnin da annabi alayhi salatu wasalam ya ba su ku zauna a kan dutsen nan ko kun ga mu muka yi nasara ku kun ga an yi nasara da mu babu ruwanku ku tsaya a nan kak ku so da annabi alayhi salatu wasalam ya fahimci shirin da suke yi waɗancan su si mana kofar rago su samu a tsakiya wala nu'tayanna min qibalika kada ka kusura a zo mana ta bangaren ka ka a zagayo a mana kofar rago a sama tsakiya ibn hisham juz'i na biyu shafi na 55 zuwa 56 65 wa qala lirumati sannan yace mu maharban nan himu zuhurana ku tsare mana bayan mu fa in ra'aytumuna nuqtal idan kuka ga ana kashe mu falatan suruna kakku ce za ku taimake mu ku ban mu kaga abin shine ya daure sahabbai ta in kun ga ana kashe mu ku kuna sama ku hamsin ba yaƙi kuke ba kuna tsaye kowa ya ɗana kibiyarsa to sai kuka hango mu da muke yaƙin ana ta kashe mu ba ma buƙatar ku ku. hudar da annabi sai musu kenan bataliya ku ta jira ko kun ga ana kashe mu kakku ku. kun ji ɗaya wa in ra'aytumuna qad ganimna fala tushrikuna haka in kun ga mu muka yi nasara mun fatattake su to ku ce an gama yaƙi ku sakku akwai rina a kaba ku tsaya inda kuke ne so da shi khalid bin walid shi ma ya koma gefe ya ƙi shiga ciki to sai aka sa waɗanda za su ma suka ƙi shiga ciki in ya motsa si ruwan masa masa ruwan kibiya shi kuma khalid so yake a fara yaƙin sai zagayo ta baya sa su habbai a tsakiya shi kuma annabi sallallahu alaihi da ya fahimci haka shi kuma sai ya aje mutum hamsin masu gadin baya ce ko masu gadi shi yasa wanda ya kware a harkar gadi za ga ana hayaniya a can baya zuwa guri. don wata ran in ana so a ɗauki hankalin masu gadi a guri sai a tada hayaniya duk sai ku yi can in kuka yi can to kuma ta inda kuke zaton ba ta nan abin zai fito ba shi yasa aka ce maka tsaya bakin kofar nan to tsaya a nan sai ka ji ana hayaniya a can ba ruwanka bai ta shafe ka ba ta yiwa saboda kai aka tada hayaniya don ka bar wannan kofar kun ga wayewa kenan daga cikai mai ake a ce ne barin jiyan gani ayya to in ka tafin ta inda ka barin ka baraka ta nan za a shigo ta kun ga wannan dabarar yaƙi ce sojoji in suna jin mu da waɗanda suka san harkar tsaro sun san wannan dabarar yadda ake karanta musu ita a filin daga cewa kakkasa bataliya kashi-kashi a jira kowace lokacin ta yi. kuma da ware kun ga da ake cewa a ware 'yan atilare a ware 'yan harba kaza a haraba yan kaza a ware yan kaza yan sabala yan waye duk komai department department ne da unit unit to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sahabbai unit unit sannan an zo screening da ake na tantance waɗanda suka cancanci su shiga yaki kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara shi ta hanyar ciccire yara da yi ya ce a cire waɗannan duk waɗannan manyan sabon da muke jin sunansu lokacin duk suna yara aka yi wani abu da aka sa abdullahi bin umar zaid bin su zaid bin arqab duwaye duk Sa'idu bin abin abu Sa'idu al duk suna yara aka ce duk su koma gida ba a bukatar su sun yi kankanta wani sha uku ne wani sha biyu wani sha ɗaya wani sai ce duk a mai da yara Ga gashi ana fuskantar matsala fa amma yaran kuka suke da aka ce su koma kuna ga abin da ya faru tsakanin rafi bin khadij da sumratu bin jundab aka ce shi rafi ya iya harbi duk da shekarunsa ba su kai ba amma babansa ya koya masa harbi aka ce to a tafi da shi sai kuma ah, samuwar tafi junub ya ce to ai ni kuma muna faɗa ina ka shi mun sha yin kokawa in ka da shi aka ce to ku zo ku yi kokawa suka yi kokawa ya ka da shi aka ce eh to tun haka iya ka shi kai ma za ka samu abokin burminka na ka a tafi da kai na faɗa muku hada wasu tsofaffi guda biyu a murjimini jamuh da kuma abdullahi baban jabir al'ansari wanda mun je a satin da ya gabata yadda ta kwashe da su wa fi riwayatil bukhari annahu qala in ra'aytumuna taktifu na tsayir ko kun gan mu tsuntsaye suna fauce mu saboda ruwan wuta ku ga kamar tsuntsu ne daga sama yake zuwa yake ɗauke mu to babu ruwanku fala tabrahu makanakum haza kada ku bar wannan gurin da na aje ku kaga ban da jarabawa annabi ya nanata maka abu ai ka san jaraba ce kawai ta fara a wannan yaki amma duk da wannan umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su kakku sako kakku sako kakku sako ko mu muke nasara ko nasara ake yi da mu kada ku sako." sakko wasu daga dutsen nan sai ya karya gudun gaba da yanzu kun ga abubuwan da annabi sallallahu alaihi kan mi kaza muka yi ku bar kaza muka ki bari duk shi ya ja mana wannan halin da muke ciki da mun yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu yi da mun bar da abin da annabi ya ce mu bari da wallahi ba za mu kamu kanmu a cikin wannan wahalhalin ba saboda albarka tana cikin bin manzon Allah zaman lafiya yana cikin bin manzon Allah ci gaba yana cikin bin manzon Allah wannan shine aqidar mu musulmi kuma a haka duk daukaka da ta same mu a baya ta same mu ne wajen bin annabi duk kaskancin da ya faru musulmi gwargwadon nisan su da Allah da manzansa gwargwadon jaraba da za su shiga da kaskanci hatta ursila hatta arsalu ilaikum har sai na aiko muku tukunna wa in ra'aytumuna hazamnal qauma in kuma kuka ga mun karya su wa wata'anahu mun tattake su fala hatta ursila ilaikum kada ku kuskura har sai an aiko muku cewa ku taho ta kun ga ashe kenan wato ga abin da ya jawo sahihul bukhari bi ta'yin hazihi al-fasila fil jabali saboda ayyana saboda ware wannan bataliya da aka ɗora ta akan dutse ma hazihil al askariyati shadida tare da wannan umarni na kwarewar sanin yaƙi na sojoji sadda rasulullah sallallahu alaihi wasallam fulma alwahida alaihi toshe wata kafa ƙwaya ɗaya allati kana yumkinu lil fursanil mushrikina an yatasallalu min wara'iha wanda ta nan ne za su iya sulalowa su shigo wa musulmi ila sufufil muslimina wa yaqumu bi harakatil iltifat iltifaf da nan ne za su samu damar motsi irin na su yi wa sahabbai kawanya irin ake cewa an musu kawanya an ce maka kawanya an zagaye ka kenan ba ta inda ba wajen gudu wa amaliyatat tadawik da kuma aikin yi musu sakandami a daure su a sa su a tsakiya amma baqiyatul jaish faj'ala alal maimanati munzira bin amr su ko bataliyar yakin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to bangaren dama sai an mata kwamanda daban mun faɗi tuta ta gaba ɗaya duk inda muhajiruna suke in suka ga mus'ab ya daga tuta to su tare a gurin ansar in suka ga usaid bin hudair ya daga tuta su tare a gurin muhajirun bangaren ansar bangaren khazraj in sun ga hababu min munzi ya daga tuta su tare a gurin to sai kuma aka zo aka kassama bataliyar kuma kamsati a ƙasa dama da hagu gaba da baya da tsakiya to a ɓangaren daman ne annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya sanya wani sahabi duk wanda kuka ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa shi a hagu ko a dama to dan daman ya fi cancanta an duba sa ne an ga bataliyar dama zai jagoranta shi wannan sahabin ba ma sanin sa aka yi sosai ba almunzir bin amr aka ce shi ya tsara dama wa alal masarati az-zubair bin al-awwam sai az-zubair bin al-awwam aka ce shi kuma ya tsare hagu yusani da hulmi idadu bin al-aswad sannan aka ce kuma ga wanda zai taimaka masa shine difti kwamanda din cewa shi kuma shine miqdad bin al-aswad ko bin amur wa kana ila zubair muhimmatu sumud fi wajhi fursani khalid bin walid shi a zubair bin al-awwam yadda khalid bin walid yake jarumi to shi ma az-zubair bin al jarumi ne an ce takobinsa mutum shida ba sa iya dagata. to shi ake ɗaga tambayar da za ka yi kenan training ya yi training ya yi da aka tashi masa takobi sai tara tagulla da bakin karfe aka yi ta kekiya. kuma aka yi ta mai nauyi wanda in ya ɗaga ta sama ya sauke ma <laughs> ko nauyin ya isa ko nauyinta ya isa yanzu suka ce sai mu taru muna yaron ya aje takobinsa sai a taru a kasa daga ta amma shi ya je ya ta ya ta ya ta hannunsa ya iya daga ta shine ya ce kulli nabiyyin hawari wa hawari zubai kowane annabi yana da dan gaba gaba dan gani kashe ni to ce ni zubair bin awam yana shi yasa tunda ana zaton Khalid bin Walid zai fito ta nan sai aka sa masa jarumi irinsa in an tashi wuta a yi tare waje alafi maƙadamati sufuf sannan a gaban sahu kuma ya sanya nukhbatun mumtaza ya zaɓi wasu zaɓaɓɓu kuma gogaggu min shiji'anil musulmi na jaruman musulmi Wani wa himal mashhuri na bin najdati wa basala da ko mazaje waɗanda suka shahara da yajin zuciya da kuma sadaukantaka an ce sadauki mai yajin zuciya ka je ka tambayi jarumi mai ake nufi da mai yajin zuciya mutumin da ba shi da tsoro baya farfar baya ɗarɗar hantarsa ba ta kaɗawa kafaɗarsa ba ta rawa baya makyarkyata in mutuwa ce dama shi jiran jiranta yake wallazina yuzuna bil alaf waɗanda in ka tashi auna su sai dai ka sa mutum dubu a bakacin mutum ɗaya irinsu aka sa ga imani su kwana suna sallah su wuni suna azumi kuma su ɗau makami su tafi su tare addinin musulunci kada a ruguza shi dama asalin addini shine ilimi da imani da ibada da wa'azi su ne ayyukan musulunci ma waɗannan hudun wani sai zo ya ce ba za a yi ba ko to shine jihadi wani ya zo ya ce ba za a yi ba ko ko ba za a kai shi wani guri ba to a nan ne jihadu difa'i da ɗalibi yake zuwa ya mu kuma sai mun kai to kun ji inda jihadi ya shigo ba jihadi ba ana yi ne kawai don aje a kashe mutane ko don aje allahu akbar a jajjefa ban ba a'a kuna aikin ku na da'awa sai wani ya zo ya ce a daina to za mu daina kuwa shi bai daina nasa mu sai daina namu shi arne ma yana yada arnancinsa balle kai musulmi hana ka yada musuluncinka kai kana koyar da gaskiya shi yana wa'azi ya ce kai ba za ka yi naka ba to a nan ne aka ce a tashi yasa ga kowace ƙasa a duniya tana da jami'an tsaro ko ma da wani suna aka kira su kuma jami'an tsaron hawa-hawa kuma manyan ƙasashen duniya daga suna da mugayen makamai kare dangi me yasa suka kera wannan duk kuɗin da ake kashewa kan harkar tsaro saboda me saboda kowace ƙasa tana son ta kare iyakokinta ta kare manufofinta ta kare al'ummata ta kuma kare masalahohinta shi yasa wannan jihadin ya fi kama da aldifa'i na tare kai da iya da tare iyakokin musulunci walƙad kanu khutta hakima wa daƙiƙa jiddan malam ya ce wannan tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hikima akwai kuma kwarewa sosai a cikin tsarin ta tajalla fiha abu qariyatu qiyadatin nabi sallallahu alaihi wasallam al askariya kuma gogewa da sanin kwarewa ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci bataliyar yaƙi yana nuna mana sa anan wa annahu la yumkin li ayi qa'idin ko ba zai yi ba ga duk wani jagora mahama taqaddamar kafa'atuhu duk irin kwarewarsa yadda ta kai an za a hudatan a daƙa wa a hakama min haza ya yi tsari daidai da wannan ko fiye da wannan wala ba zai iya ba musamman yaƙi irin na da da gaba da gaba ake yi ba irin na yanzu ba ne harba ka tsere ko harba ka shiga rami no ku taho mu taho ake gaba da gaba hamma wani abu da ake kira wai fiddare ni ko kecere ni sai kawai wani ya fito daga wancan bangare ya ce ina wanda yake jin ya isa ina wanda yake so ya tafi lahira gani na fito ya zo ya tare ni shi ake kira gaba da gaba ke tare ni to sai a ce sai a cikin musulmi wani ya ce to ni na isa shi sa akwai wani da ya fito a wajen wannan yakin za mu ji kisarsa can gaba shi mutumin ba masu iya takararsa sai mutum goma ko ishirin usman bin dala tsoronsa ake ji sai ya fito da takobinsa ya ce ina wanda ya isa ya fito sai ali bin abi talib ya fito ya ce gani sai ya kalle shi ya dariya ya ce Allah yaro ka koma ni ba na son kashe ka kamun kaɗa ya ce ni ko wallahi kai mun kaɗa ba ni ku kashe ka zan yi ce eh ce eh sai suka fara shi kuma Ali bin Abi Talib abinda Allah ya bashi zafin nama sauri ka san da sauri da zafin nama da jarumta in suka haɗu to ba ƙaramin mamaki mutum yake ba ba sauri ita ga yanzu komai na duniya ana koyar da shi ne cikin sauri to shi Allah ba shi sauri kafin ka shirya ya gama aikinsa saboda haka za mu je da ta kwashe tsakaninsu da sayyidina ali har da sayyidina ali ya faɗo shi ƙasa ya ga ya yi haka da takobi zai sare shi sai ya yi tsirara sayyidina ali ya kau da kai ya kyale shi kau da kai ya kyale shi ya dariya ya ji tsoro kenan a bashi ruwan madaci haka za mu ji a haibara wani katon shirgegen ba yahude shi ma da ya fito yana zuga kansa shi ma sai dina ali ya tare shi za ku ji duk a cikin yaƙuƙuwan da aka yi yadda za ku san sahabbai malam ba ƙaramin aiki su kai ba sun yi wa'azin sun yi da'awa sun yi kyautar sun yi soyayya sun yi ƙaunar sun ba da ransu sun ba da lokacinsu sun ba da komai saboda addinin Allah ruhama bainahum ashidda'u alal kuffar ruhama ubainahu ku duba takin da Allah ya musu masu kausasawa kafirai masu tausasawa tsakaninsu shi ma kafirin kaga an tausasa masa a filin daga akin ana yaki ina maganan wani ya tausasa amma an azaman gida ake sai kaga kuma zukatansu su kyautata ma su maka kyauta su maka alheri su kausana faƙad hitalla afdalu mawdi'in fi danin ma'araka kuma ya tsaya a mafi dacewar matsayi a wannan filin daga ma na zala fihi adu tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya zo su suka fara sauka a gurin kaga wanda ya fara zuwa guri shi ya kamata ya kame gurin da yake strategy guri amma da yake su suka fara zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo a baya amma kuma ya tsarin da da ya kalle su ya ga inda suke sai ya tsarin da ba za su zo su mana kofar rago ba fa innahu hama zaharahu wa yaminahu birtifa'atil jabal farko dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kara bayansa ta hanyar jingina a jikin dutsen uhudu wanda ba za ka iya zagayewa ka hawo shi ba sannan kuma ya kara bangaren dama da duwatsun da suka yi kwazazzabai hama mai saratahu wa zaharahu hina yahtadimul qital sannan ya yadda zai kara ɓangaren hagunsa da bayansa lokacin da yaƙi zai kaure da sulmatul wahida ta hanyar toshe kafan nan guda ɗaya allati kana tujadu fi janibul jaishil islami wacce za a same ta a ɓangaren da wannan sansani na rundunar musulunci yake waktara lima askarihi maudi'an sannan kuma ya zaɓi guri murtafi'an wanda yake tudu inda ya aje sansaninsa ya hatami bihi wanda zai kara bayansa da shi iza nazalatil hazimatu lil muslimina idan da za a ce musulmi an karya su to kuma yayi dabara da in mun yi nasara ga yadda za mu in za a yi nasara da mu kuma ga inda za mu ba za a iya ƙara samu gaba ɗaya ba ka san wannan shine kwararren jagoran yaƙi ka shirya tsarin in na nasara ga abin da zan yi in ban nasara ba to duk mutumin da bayi da wannan tsarin zai ta sai jininsa ya hau in za ka tafi neman abu to ka kaddara in na samu ya zanyi in ban samu ba kuma ya zanyi ka duba situation din biyu na samu da na rashi ka tafi akan samu kawai yanzu irin kasuwancin nan da ake na intanet da yasa kake ake ta asara ai kawai riba suke gaya wa mutane in ka ci za ka samu percentage ka yi mutum ya ji romo <laughs> sai je sai da filinsa ya sai da gidansa mace ta sai da kayan ɗakinta ta zo ta tura Sau da romo ake ta faɗa romo romo romo to da asara ta zo sai ka ji babu shi ko duk wanda zai shiga kasuwanci ya san akwai riba akwai asara ka shiga da haka kada wani ya kuskure ya gaya maka cewa akwai wani abu kwaya ɗaya da shi kawai riba ake samu akwai riba akwai asara ka shiga da wannan abun guda biyu don ka samu ribar ka sani in asarar ta zo dama ka shirya za ka iya samunta wala yaltaji'u ila al-firar kuma tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi tsarin da ba za a gudu ba ko da an ba a yi nasara ba to za a samu kariyar da ba za a buda gudu ana bin mutane ana kashewa suna gudu ba hatta ya ta'arrala liwuqu'i fi qabdatil a'da al-mutaridina wa asrihim don ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bijira zuwa ga fadawa tarkon makiya waɗanda za su danki musulmi suna bin su suna kashewa kuma suna bin suna riba cewa wa yalhaqu ma'a zalika khasa'ira fadiha sannan kuma tare da haka ya gamu da asara mai tsanani bi a da'ihi in aradu ihtilala ma'askarihi in suna son su mamaye sansaninsa wa qaddamu ilaihi kuma su gabata gare shi wa alja'a da'ahu kuma ya tilasta makiyansa ila qabulu mawdi'in wanda suka karbi wani guri munkafidin wanda yake ƙasa yasabu alaihim jiddan wanda zai musu wahala mai tsanani an yi hasulu ala shay'in min fawaidil fatahi wanda ba su iya samun wani abu ba na fa'idar cin nasara to sai annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo sai ya hau tudu sai ya basu a kwari kaga in musulmi suka tashi kora su to su gangara ne za su gangara da gudu ne su kuma su suka koro musulmi to musulmi kuma a tudu suke su kuma hawa tudu zai musu wahala tunda su ne a za su gaggaji sannan kuma wanda suke tudu za su yi amfani da duwatsun da ke kan tudun su dinga ɗauko dutse suna cillo musu su da aka sai ya musu wannan ya ta yadda in koro mu aka yi to muna da damar da za mu hau gurin da da zai iya hawa in kuma mu za mu yi kora to kuma muna da damar da za mu yi gangara ce bin su kawai za mu yi ta yi da gudu muna muna bangajewa in kanat galaba lahum in rinjaye ya zama a gare su wa yas'abu alaihim al-iflatu min al-muslimin al-mutaridin sannan ba zai musu wahala su kubuta daga hannun musulmi waɗanda suka sawo su a gaba in kanat galaba lil musulmi suka yi nasara sun samu hanyar da za su fatattake su kama annahu na naqasal adadi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wata dabara wajen cike mana gurbin karancin yawa da ba mu da shi fi rijalihi bi ikhtiyarihi nukhba mumtaza min ashabihi shuja'an albarizin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya duba tunda su suna da yawa mu ko muna da jarumai to inda suka fi yawan sai a sa musu jarumai wato kaga jarumta da yawa dama yawa in yawan ku na yuyuyu ne jarumi ɗaya sai ya kore ku to da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga inda suka fi yawa da ya tayi sai ya zabo jarumai wanda kowane jarumi ɗaya dama zai iya tunkara mutum hamsin shi kaɗai to sai ya sa musu jarumai su fuskanci inda suka fi yawa inda kuma za su biyo da dawakai sai ya sa musu maharba bayan mu kuma nan sai muka jingina a jikin dutse sannan kuma muka hau tudu su suka na kwari kun ga wannan duk taktis ne na taktis ne na dabarun yaƙi wa haka za tammat tabi'atul jaishin nabawi sabaha yawm sabt as-sabi min shahar shawwal sana salasa malaci haka nan aka samu nasara ta wajen gama tsare-tsare na wannan bataliya ta musulmi rana asabar da safe bakwai ga watan shawwal shekara ta uku kacal bayan hijira yanzu shekarar mu nawa bayan hijira dubu da hudu da arba'in da uku kenan wannan yakin shekara nawa da yinsa an yi shekara dubu da hudu da arba'in da wannan yakin da muke ba da labarin sa yau abin da ya wuce da shekara 1440 muke faɗa yanzu shekara ta uku bayan hijira aka yi ranar asabar bakwai ga watan shawwal shekara ta uku bayan hijira wai lalle wato musulmi sun yi aiki ba a rasul yanfusu ruhal basala fil jesh annabi sallallahu alaihi ya busa rai na jarumta a zukatan bataliya ka san ba an gama shirya mutane akwai wata ba da ake musu wannan hudubar ita za ta shajja a zuciyarsu a gaya musu in kun yi nasara duk abin da kuka samu a filin daganan Allah ya halatta muku in kuma an kashe ku aljanna za ku tafi dama mutum yake tsoro dama ɗayan biyu ne zai faru fa ko kai nasara ko ba kai nasara ba ihdal husnayn in an kashe ka an kashe ka ne ba dan ka zo yin sata ko fashe, ko kwace ko zalunci ba ka zo ne ka kare addinin Allah zuwa aka yi a rushe addinin Allah ka zo ka kare shi haka in ka mutu a haka ka mutu da kyakkyawan niyya akan tafarki mai kyau in kuma ka yi nasara to abinda kafirai suka da shi suka zuba suka gudu ya zama ganima kuma an halatta mutane su ci wannan ganimar saboda haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu wani har rasul sallallahu alaihi wasallam nasa anil akhaz fil qital annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kar su fara yakin su su bari su ga yadda gurin yake hatta ya amurahu ce sai na ce tukuna sai na bada umarni kaga wannan shine ake kira Kwaman. ya zama kana anda Kwaman. ba kai kawai ka je kai ta ci harbi tsetse ta ci wargajeje kawai kowa ya je abin da ya ga dama har tamati ta tafiya ba tsari ya ce ka kowa ya wani abu sai na bada umarni wa zahara bina dir'aini kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yana sanye da sulke guda biyu yana zagaye bataliya ana ganin sa ganin sa a gurin shi manzon Allah ne ka gan shi kuma a gurin ba ca ya ku tafi ni ina gida ba shi ne a gaba ka ga dole ka samu karfin gwiwa to wannan sai sa sahabbai suka samu karfin gwiwa saboda annabi ne a gaba alaihi salatu wasalam wa harrada ashabahu alal qital kuma ya wato marmarantar da sahabbai akan yaƙi wa haddahum alal musabara wal jalad inda liqa kuma ya ce musu lalle su yi haƙuri su jure kuma su nuna ƙarfin yajin zuciya a lokacin haɗuwa wa akhadha yanfuthu ruhal hamasa wal basala fi ashabi ya kuma fara da busa rai na hamasa wato ƙarfin hali da kuma jarumta fi ashabi hatta jara da saifan batiran har ya zara takobinsa ya haka da ita wanada bi ashabi wanada ashabahu ya kira sahabbai ya ce man ya akhuzu saifa bi haqqihi wa zai karbi wannan takobin da haƙƙinsa fa qama ilaihi rijalun li ya'khuzuhu sai kowa ya ce a bashi a bashi a bashi minhu ali bin abi talib wa zubair bin wa umar bin khattab hatta qama ilai abu dujana simaku bin kharasha wani sahabi ne Allah ya bashi karfin karfin gaske gare shi kun san sahabbai akwai mai baiwan gudu in ya ruga da gudu <laughs> irin wani da ake cewa mota mai tafiya kilomita 150 a awa daya in ya ruga da gudu akwai kuma wanda Allah ya bashi karfin daukan kaya ana kiransa safina shi kuma ana tafiya in ka gaji sai ce dora min a baya sai ka ga bayansa irin kaya sun yi tsiriri din nan in ka gaji sai ce ka ji a kai ne ka ce ya eh, ce me a hannunka ce wallahi wata jaka ce ce dorata yana tafiya haka niki niki da kaya da ya gama ce ya kai fa ce wallahi ni ma wannan yau ne ce jefa shi kai sai ka gan shi da kaya yi tsiri aka irin ka za akwai irin motar nan da ake mata lodi overload din na aita ta dora to haka shi ma yake overload ake masa ai ta dora shi ai ta dora maka kaya shi baya gajiya ko baya jin nauyi haka Allah ya halicce shi sannan akwai masu tsananin karfi in suka murɗe kai dai su cire hannun su kuma abin da Allah ba su kenan wasu kuma baiwar rubutu Allah ya ba su wasu baiwar hadda wasu baiwar karatu in ana yaƙi ba za ka dinga jin sunansu ba yanzu ka ji sunan Abu Huraira in ana yaƙi amma ana hadisi sai ka ji sunansa wani kuma ana magana kuɗi sai ka ji shi ya fi fitowa a nan wani ana maganar qur'ani sai ka ji ya fitowa a nan wani kuma an zo filin daga yanzu Khalid bin Walid kana ji ana cewa rawahu Khalid bin Walid kadan hadisansa amma ana yaƙi sai ka ta jin sunansa ko akwai inda Allah ya aji shi da masu kuɗi da masu basira da masu hikima da masu ƙarfi da masu dabara da mahaddata duka kowace irin baiwa Allah ya ajiye wa annabi alaihi salatu wassalam kowa kuma ranarsa ta zo sai annabi ya ce ina wani akwai wanda shi amana kuma Allah ya bashi ana neman amana ce ina wani kowa tashi ce ba kai ba wancan zo kai ne mai amana waye wannan abu ubaidatu bin jarrah faƙala wa ma haƙƙuhu ya rasulallah me haƙƙin ƙal an ta dariba bihi wa juhal adu ka sari fuskan maƙiya hatta yanhani har sai ya lankwashe ƙala ana akhuzu bi ya rasulullah fa atahu iyahu wa kana abu dujana rujulan shuja'an kun ji ba shi mutum ne da Allah ya masa ƙarfi yaktalu inda alharb shine a filin daga haka yana tafiya yana haka annabi kalle shi ce kaga da a gida ne Allah baya son irin wannan tafiyar amma tun da anan ne ba komai a gida ka tafi kana haka kana hura hanci ai sai Allah ya kona ka a wuta saboda kana nuna mutane ka isa amma a wannan tunda yaƙi za a yi yana tafiya yana haka kowa zai ji tsoro can kai kaga wani mutum ma hannunsa ya kasa kaiwa ƙasa saboda kwanji da lafiya malam da ƙarfi ce to wannan wannan tafiyar taka da a gida ce ba a santa amma a nan ka yi ta kawai wa kana lahu isaba hamra kuma yana da wasu mutanensa waɗanda ake kiran kiransu ba hamra masu jan alama ita sababi ha wanda su ne ya shiga tsake su aliman nasu ana yi yuqatil hattal maut idan ya ɗaura akwai abin da yake ɗaura a jikinsa to in ya ɗauro shi wani alama ce suke ɗaurawa to da shi da abokansa ne in suka ɗaura wani wani jan hankici ne suke ɗaurawa in suka ɗauro shi to shi kenan an san ba za su gudu ba sai sun ƙare su kuma haka suke sahabbai ne kuma a kaza saiba a saifa da ya riki takobin asaba ra'asahu bi tilkal isaba sai ɗauko wannan yankin da yake ɗaurawa sai ya ɗaura shi aka waje ala ya tabakhtaru bainas safaini sai ya zama yana tafiya yana takama tsakanin sahu guda biyu wa hina izin qala sallallahu alaihi wasallam inna hala mushyatun yubghiduha Allah illa fi misli hadha al-mawqi sai annabi ya ce wannan tafiyar da kake Allah yana jin haushin irin wannan tafiyar amma banda anan anan ka yi ta amma a gida ne kakai wannan tafiyar haka shiga gari kana tafiya haka a gani ce ba a zama amma a nan yi saboda su makiya za su ji tsoronka a ce kai Allah ya kago ni can wannan ba anya kaga wani mutum shi wani irin amma aka zo guri aka ganka kana haka ai kaga an gama da kai an zo an ga kana makyarketa kai haka da hannunka duk tsoro ya kama ka firgici ya kama ka shi sa wani ya ce in dai ka tabbatar za a yi faɗa to ka fara yin duka <laughs> eh in dai ka tabbata faɗa za a yi to ka zama farko wanda zai fara naushi so da labarin akan ka zai ƙare cha za shi in mutum ne ya fi ka kuma ka tabbata faɗa za ku yi to gaura masa mari wannan labarin za ta ce eh wallahi yaron fa mari ya ko ya maka dukan tsiya wannan na farkon shi za a yi ta faɗa ce wallahi mari ya gaura masa Allah to wallahi ya mare shi <laughs> to kun ga strategin su kenan yace Allah baya son ka tafi kana takama amma banda a filin daga to nan za mu tsaya sai mu tashi wato fakara ta gaba ta abi'atul jaishil makki mu ji wannan bangaren musulmi ne su suka yi tsasu tsarin za mu ji su kuma bangaren maka abokan gaban su kuma yaya suka yi nasu tsarin Tun da Allah ya taimake mu duk waɗanda suka jagoranci haɗa wannan yakin sai da Allah sa suka tuba kafin su mutu Allah da iko yake shi ikramatu bin abi jahil sai da ya musulunta khalid bin Wali sai da ya musulunta sufyan bin umayya sai da ya musulunta abu sufyan sai da ya musulunta hindu sai da ta musulunta jubairu bin mut'im sai da ya musulunta duka manya-manyan da su suka kashe kuɗi suka fito su murkushe musulunci amma duk kafin su mutu sai da allah ya ganar da su gaskiya suka zo suke ba da labarin nasu shirin da suka yi a can bangaren sai aka hada da namu na bangaren sai aka wallafa littafi تعال يا بابو مساعد